الشيطان الرجيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha takwas ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da sha biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna kan darasi na arba'in da uku a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha li Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya'us Sunna a kofan Nasarawa a cikin birnin Kano idan ba manta ba a satin da ya gabata mun tsaya ne akan matsalar bayani dangane da matar da Allah ya mata rasuwa ko kuma mutumin da Allah ya masa rasuwa aka binne shi da daddare ba a gaya wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama washe gari ya zo yake tambaya ina wani ko ina wance aka ce ai da daddare ya mutu ko ta mutu fakarihna an nuqidaka muka kyamaci mu tashe ka annabi ya faɗa ya ce dan me yasa ba a tashe ni ba dan me yasa ba a bani labari ba ya tafi kabarin wannan gawa ya je wa gawar sallah muka ce malamai sun yi bayani akan halaccin wanda sallar jana'iza ta kubuce masa bai samu dama ya yi ta ba saboda ya makara ko baya nan aka yi ya halatta je kabarin wannan mutumin ya yi masa sallah to matsala ta biyu ita ce shin wannan wanda ya mutu din shin namiji ne ko mace ce saboda akwai riwayoyi wasu ce namiji ne wasu riwayoyi ce mace ne taba'an dangane da hukunci na shari'a bai da wani tasiri ko namiji ne ko mace ce amma a babin ilimi yana da kyau mu sani cewa mu kakale zance cewa wannan mutumin namiji ne ko mace ce to shine malam albani yake cewa a cikin riwayoyin da ya kawo ya ce wa inna ma asartu siyaqal mazkura li'anna rawiyahu lam yataraddad fi anna al-mayyit imra'a na zaɓi wannan siyaki da na kawo muku a wannan karatu saboda mai riwayar bai yi shakka ba cewa wanda ta mutun nan mace ce bainama taraddada rawi inda al'akharina fi kaunihim ra'atan aw rajulan alhali kuma a wata riwaya a wajen wasu malaman mai riwayar yayi taraddudi yayi kaiwa da komowa shin mace ce ta mutu ko namiji amma wa shakku fihi min thabit aw min abi rafi kama jazama bi al-hafiz ibn hajar wannan shakka din namiji ne ko kuma mace ne wannan daga abu rafi ne kamar yadda ibn hafiz ibn hajar ya yanke zance yace wa tarajjaha indana annahu imra'a albani yace mu dai a wajen mu a binciken da muka yi ya bayyana cewa wanda ya mutu din nan mace ce wannan wanda ya mutu annabi ya je sallah mace ce mai sharar masallaci kaga in mace ne ma za mu samu fa'ida ashe wannan kalubale ne ga iyayenmu mata musamman waɗanda suke makotakan masallatayya wace gudunmawa kuka ba wa masallaci kowa ya sani cewa mace tafi namiji iya shara ko ba haka bane mace tafi namiji iya shara so yau ga wata mace nan saboda sharar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsaftace shi har annabi ya san da ita duk da ma cewa ba balarabiya bace bakar mace Allah ya mata rasuwa annabi ya bi kadinta saboda matsayinta har ya bi ta kabarinta ya je ya mata sallah share masallaci alheri ne yanzu masallatayyan mu mata da suke unguwa ba za su iya samun dama musamman kamsa salawat idan mazaje sun tafi masallatan juma'a sallah su fito su bi masallatan unguwa duk su tsaftace su gyara ba za su iya ba za su iya yi kaddara ma na juma'an ne rana asabar da sassafe ba za su iya shiga masallatan juma'a su tsaftace su gyara ba za su iya amma me yasa ba a yin haka saboda ba a tarbiyyantar da su a haka ba suna zuwa gidan biki fa su bata lokaci a banza ko ba haka bane ana zuwa har gidan fati ana zuwa amma a kasa zuwa masallaci a yakin Allah so wannan wani abu ne da ya kamata mu kullo da shi mu ci gaba da raya shi ko masallatan ma ai a sunna ai akwai bangaren mata inda suke zuwa suna yin sallah me laifi dan mace ta zo masallatan musulmi ta yi shara ta gyara wannan wani abu ne mai kyau kwarai kwarai da gaske akwai lada ga wanda take nema ki nemi izinin mijinki lokacin da ba kowa a masallaci ki je ki tsaftace ki share ki sa turaren wuta Allah miki albarka ga wata mace nan tayi ta samu rahmar ubangiji dan annabi ya mata addu'a to albani ya ce shi fa mace ne a wurinsa a riwayoyin da suka zo ya ingantar da mace ne ga dalilai ya ce al'awwal anna al-yaqina muqaddamun ala shak a ka'ida ta malaman usulu usulul fiqh al-yaqinu la yazulu bi shak yaqini baya kaucewa da shakka sannan kuma al-yaqinu muqaddamun ala shak yaqini shi ake gabatar da shi akan shakka yanzu mutane ne guda biyu suka kawo maka labari suna yi maka magana wannan ya kawo maka da shakka a ciki wannan kuma ya ce maka yaƙini ne da Allah wanne za ka gabatar yaƙini ya ce to shi yana da riwayar da ta tabbatar cewa wannan wanda ya mutu ɗin mace ce ba namiji ba ne yana da wannan riwayar abu na biyu ya ce a sani an na fi riwayatin lil bukhari bi laf riwayar bukhari bukhari dai kun san shine dai ogade kwata-kwata akan dai harkar hadisi in dai aka ce imam bukhari ya rawaito a cikin sahihi a cikin littafin sahihin sa dan yana da wasu littafan ba bukhari ba ba sahih bukhari ba to wannan shine a gaba to ya zo a riwayar sahihin bukhari aka ce anna mar'atan aw rajulan kanat tuqaddimu ay ay taqummu masjida wala urahu illa imra'a wata mace ko namiji ta kasance na share masallacin annabi sai mai ruwaya ya ce ba na ganin ba kowa ba ne face mace ce kaga ya tabbatar waye ne mace ce faqad tarajjaha inda rawi annahu imra'a mai riwayar ya ingantar da zance cewa mace ce shikenan kuma riwayar bukhari ne at-thalith abu na uku innal haditha warada min tariqin ukhra an abi huraira lam yashukka rawi fiha shi wannan hadisi ya bujiro ta wata hanya daban daga imamu abu hurairata radiyallahu anhu mai riwayar bai yi ma shakka cewa mace ce ko namiji ba ga lafazin faqad faqad annabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan sauda kaga wannan kararama cewa akai mace ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata ya nemi wata mace baka imra'a sauda yar uwan mu kenan bakaki ashe annabi ya rayu da mutane bakaki ko ba ga wani ba kuma bai kyamace su ba bai kyamace su ba ba irin larabawan wannan zamani marasa addini ka san a larabawan mu akwai yan gargajiya akwai marasa addini jahilai fituk jahilai na yankan wuka suna nan karka dauka wai fari wai shine ilimi yawa akwai fararen da jahilcin su yafi baki yafi gawayi akwai balaraban da ko gaisawa kuka da shi kuna gaisawa wallahi sai ya wanke hannunsa saboda tsabar wulakanci kai Allah baya son ka ne ka zama baki wani ya zo suna gaisawa da wani makaranta ce ta hada su suna abin sai yake shafa masa abin yake ce a yace ya yaga baya gogewa abin ma'ana ya dauka wato wani wata dabbare ce ta baki take maki a jikinsa shi ya dauka kowa a duniya irinsa ne fari bai san farin ma wani lokacin ba matsala ne ba ai malam Allah ya ce muke ka zama baki ma ka gode wa Allah ko ba ka bane kamar yadda kuma in ya taimake ka zama fari ma ka gode wa Allah duka alheri ne amma Allah ya ba mu ka'ida la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يشي ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون kada wani ya rinka yi isgilanci wa wani wai saboda yana gani ya fi shi da mai ka fi shi da launin fata yanzu fifikon launin fata fifiko ne a takawa hahuna tsoron Allah takawa shine abin gabatarwa kar ku yi wannan mata kada su yi alfahari wa junansu cewa mu mun fi wance wance ke yar wance ne wance ke yar wane ne wala nisa'un min nisa'ina asa an yakunna khairan min hunna Allah ya ce zai iya yiwa da sannu wanda ake wa izgilanci ya zama shehu alkhairi galiban wanda ake ganin ba kowa bane kuma a wajen Allah shine kowa wannan shine sunnar Allah galiban ku daina jifan kanku da laƙuba marasa kyau tir da suna na fasikanci bayan musulunci wanda duk bai tuba yana cikin azzalumai macuta to akwai ina gaya muku wannan saboda yanayin rayuwa za ka iya yin tafiya ko wata ƙasa ko ƙasar turawa ko ƙasar larabawa ko ƙasar indiyawa ka je in kai baki ne ka zama matsala akwai wurin da wallahi bara ma su bar ka shiga ba laifinka kawai baki ne ka san sun fi yawa a duniya farare ko ina so baki launin fata ba illa ba ne ga wata ta rayu da annabi ta yi wa manzan Allah hidima kuma ta samu aljanna bilalu ladanin manzan Allah baki ne ladanin manzan Allah baki ne baki kuma irin namu ma karka ɗauka wai wani abu nan baki sosai amma duba sunan bilal yadda ya yadu larabawa nawa ne a duniya ba su shahara kamar yadda bilal ya shahara ba wata rana abu zaril ghifari abu zar dai jundubu bin junada wani abu ya taba hada shi da da bilal bilal dai ladanin annabi sai ya ce wa bilalu ibnu sauda gafara da dan bakar mace ku duba nauyin kalmar ba ma fa shi baki ba a'a dan bakar mace ibnu sauda shikenan bilal bai tsaya ko ina ba sai ya tafi wurin mai gida kenan sallallahu alaihi wa sallam dawan shine in an yi matsala shi yake warwarewa to kaji kaji abin da yace ne annabi ya aka kira abu zar al-ghifari daga nesa ya fara kai mai farmaki hayyartahu bi ummihi ai ban tashi kake da mahaifiyarsa innaka mru'un fika jahiliyya lalle Abu Zar mutum ne kai da kana sauran maguzanci a tattare da kai kaji kalmar da manzo Allah ya buga masa ita ba sau ɗaya ba ayyartahu bi ummihi kafin ma Abu Zar ya bada yan sama annabi yana cewa yanzu da mahaifiyarsa kake aibanta shi kana ce da shi ibnu sauda in na kamru in fika jahiliya lalle kai mutum ne ashe da sauran magudanci a tattare da kai ayyarta hu bi ummihi kana aibanta shi da mahaifiyarsa so jama'a ba a aibanta mutum da launinsa ba a yi kuskure ne ba a aibanta mutum da sana'arsa kamar yanzu misalin wani dan uwa ana tare da shi mahauci ne wai a bahaushe wai bafulata ne wai sana'ar fawa sai yake wulakanta ta kuma sana'ar fawa tana da asali idan mahautan yanzu sun yi wasu ɗabi'u sun lalata sana'ar la'alla ce ai mahauta an san su da kaza an san su da kaza ba wai yanayin sana'ar ce ya jawo ba al'umma ce mutanen ne suka lalata abu amma sana'ar ba ta da wata illa abu ne mai kyau balma tana daga cikin sana'ar da tafi kowace muhimmanci ko ba ka bane galiban in ka fita ai sai ka nemo dan abin da zaka dan watsa a miya galiban waye baya cin nama sai ka dan wanda likita ya hana shi ciwo ya hana shi ya ci duk naman da ake yanka su a suke ba mahauta ne suke gyarawa ba to wallahi a cikin wannan al'ummar tamu akwai hausa wanda ba za su ba da yarsu ga mahauci ba su ma mahautan akwai waɗanda ba sa ba da 'ya'yansu in ba ga mahauta ba na ba fulatani wayyo Allah ya ji kan fulani ba fulatani ya ɗauki yarsa ya ba wa mahauci da wahala ko kuma shi mahaucin ya je ya auri ba fulatana da wahala dukkan abin ƙabilanci ya ratsa akwai inda bahaushe fa ba zai auri fa ba fulatana ba akwai wurin akwai inda fa ba fulatani fa ba zai fa yadda fa ba da yarsa ga bahaushe ba sai ka jana mu kaɗo fa mu kaɗo wai bahaushe wai kaɗo wai yaushe wani ya zo ya an ce ya ba da yarsa ga abin nan ga bahaushe an zo ana ta mai jaje inna lillahi wa inna ilaihi yanzu yarka ka lalata zuri'a ka kai yarka gidan hausawa wannan fulani kenan marasa addini akwai bahaushe da ya zo ya ba da yarsa ga ɗansa ya je aure fulani fulani me za ka yi da fulani mahaukata بهذه الألفاظ البشعة القبيحة مونا نن كلمومي marasa daɗi. wannan jama'a duk sunansa mai maguzanci da gargajiya to wannan kuma duka gaba ɗaya malam da sauƙi ma na bahaushe da bafulata ne da bayarabe da waye-waye wallahi in ka je kan larabawa sai dai kai kwana larabawa a cikin 'yan uwansu larabawan ma wato ba kowa ne ke auren kowa ba babu kabilar da take da rena yar uwarta irin balarabe inda ba dan Allah ya kawo musulunci ya ratsa ta cikin larabawa ba to da balarabe sha'aninsa ba kyau kabilanci dai na fitar hankali idan ka zo kan balarabe sai dai ka shafa ka shafa fatiya turawa ma har sun fi larabawa kaunar baƙaƙen mutane kai hakuri magana ce ta gaskiya yawa mu ma in sun samu dama sassaƙe musu ke iya sassaƙa to ai gaskiya ne suna da wannan da yawa suna da wannan akwai wani wani wata unguwa da muka je a Madina Madina fa garin Annabi sallallahu alaihi wasallam kudu da masallacin manzo Allah masallacin manzo Allah alƙibla yana kallon kudu can gaba cikin awali din nan wata rana muka je lokacin alhazai ne ma mun shiga irin wa'azzuka wa wa alhazai da safe haka kafin su tafi harami wallahi da muka je yaran laraba wannan biyo mu suka yi malam malam suna mana ihu wai sun ga bakake na ce yanzu a yanda muke da hasken nan namu ma daidai gwargwado tsakani da Allah fa wannan ni malam da idona na gani wani ma da ya samu wuri har abin jifa ya dauko sun ga bakake mana sun ga marasa gata to wannan ma fa wai waɗanda suke madina kenan kamar ya wanda suke madina wanda suke madina sun saba ma da sun saba ma da baki ai dalibai so ala ayi hal ya koyan uwana ya kamata mu sani wannan kabilanci ina faɗa mu ma a gida nan muna yi yanzu nan bahaushe da wahala bahaushe ya ba da yarsa ga bayarabe kuma bayarabe da wahala ya ba da yarsa ga bahaushe ana yi idan akwai wata ɗabi'a mara kyau da aka fahimci mutum yana da shi saboda shi yana da wannan kabila ka a bashi da amma wallahi malam za ka samu mutumin da yake dan kabilar da ake kin ne amma wallahi malam ba za ma ka gane yana da wannan kabilancin ba mutumin kirki ne iyaka so wannan ba daidai ba ne in an yarda da addinin mutum an yarda da akhlaq din mutum an yarda da ɗabi'ar mutum a bashi mace bai rabe ne inyamuri ne wane ne kamar yanzu misalin mu a nan kasar idan mutum ya musulunta to gaskiya za a bashi dai mace amma jigari jigari sai a ce kai tubabbe ne fa to ai yawancin mu ma tubabbun ne ko ba ga bane ba an yi maguzanci fa an yi maguzanci akwai ko an ce maka hausa shine musulunci yanzu ba muna da hausawa ko anan jihar ba hausawa sun fi mu iya hausa a nan jihar muna nan ana zuwa wa'azin kan maguzawa a nan jihar Kano mutum bahaushe ne malam yadda kaga jakin Kano Hausa wallahi sai ya maka gyara amma wallahi arne ne mai rijista mai tiredi arne cikakken arne yanzu ne ma yake yi ma ka dawo da shi musuluncin amma fa Hausa kam a bakin sa ba magana suna nan shikenan kowane bahaushe ne musulmi to akwai ba fulatani ba fulatani za ga fulatani ba fulatani yana yana rike da sanda yana shan nono amma wallahi kafiri ne jama'a ku daina kabilanci saboda kabila duk wanda ka daga shi akwai fa abin da za a samu cewa kan shi kar ai so a nan gurin da aka ce imra'atun sauda ba zagi ba ne malamai suna faɗa ba laifi don ka siffanta mutum da wani abu da yake tattare da shi malam wani dan fari kaga ba zagi ba ne an zo ana sifanta wani abu ana neman wani ba a gane shi ba yana nan wani mutum baki baki ba zagin sai ba ana so a sifanta ma eh ai baki ne ba fari bane ka manta wani wani bawan Allah yana nan gajeren mutum ba zagi bane yana nan wani siriri haka malam bai da kiba yausa ya mutsatse haka ba zagi bane ko ba ka bane ba ba zagi bane ba tunda wannan ne wani abu ne na identification ya za a bayyana shi a fahimce shi amma akwai wanda mutum za a iya faɗa na zagi wannan shine malamai suka ce akwai aibu a ciki imra'a sauda da yawa ana faɗa a cikin hadisi a ce imra'atun sauda wata mace baka kanat taltakhitu alkhiraka wal idana min al masjid ta kasance tana tsince an tsummo kara da itatuwa a masallaci aikin ta kenan shine da share tsaftace masallaci daga nan tsumma ta dauke ta ga dan itace dan tsinke a masallaci ba ta bari ba irin ka bane zaka shafi a wata ka jefar a masallaci dakin Allah ko ka cire ta sono ka danna a kafet din masallaci ka kara masa kauri ba daidai bane ko ka share majina saboda kana mura ka goge a bangon masallaci ba daidai ba ne kuskure ne ko kai atishawa ka shahu da yawo ka alhamdulillah sai ka dan goga a kafet ba daidai ba ne yasa babu masallatan da suke da kazanta da yawa irin masallatanmu na hausa fulani ka gafa kowa sai ya cire takalminsa yake shigowa masallaci amma ka ga kafet in ka yi sujjada a kansa yadda ka san mai tuka daddawa ne ta tuka daddawa a kansa ya yi baki kirin shi sa daman da wahala ma ka ga farin kafet ba a yi ko akwai fari ka taɓa ganin kafet fari ba a yi ba a yi sai dai yin a ɗakunan mutane a falansu in a falansu ne sun yadda su sa fari amma a masallaci bai zai saboda al'ummar a yana ina kuma ba fa sallah ma ake ta takalmi ta sunna ba da kafa ake takawa amma saboda kazantar mu Allah dai ya gyara mana malam gyara mana ku tsince tsummo kara ku tsince itatuwa ku yaye yana kada a bar yana a masallaci duk abin da aka gani ban ce a leƙa ba don Allah yawwa yawwa duk abin da aka gani na aibu a masallaci a cire ɗakin Allah ne faƙala aina fulanatu manzo Allah wata rana ya zo ce ina wance kalu matat suka ce ai ta mutu ta mutu wa zakara alhadith ya faɗi hadisin mai tsawon mun karanta da ku haka za saqahu albayhaqi haka imam albayhaqi ya koro wannan hadisi min tariqi al-ala ibn abdurrahman an abihi anhu daga hanyar ala ibn abdurrahman daga babansa ya ruwaito وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما في الفتح هكا ابن خزيمة فد شيء أتشين صحيح كما يدل أتشين فتح الباري والزيادة الأولى للبيهقي وابن خزيمة قال إن فرقون إمام البيهقي لابن خزيمة وشطرها الأول لأحمد بنغرم فرقون قال na imamu Ahmad ne wa saniya li muslim na biyun kuma na muslim wal baihaqi dan baihaqi fi riwaya a wata riwaya amma walil bukhari ma'ana ha imam bukhari kuma ya kawo ma'ana hadisin gaba daya wali abu dawud wal musnadaini ash-shatr sani minhuma ya zo a riwayar abu dawud da da yadda ya zo a cikin al musnad musnadaini guda biyu musnad imam Ahmad da na ibnu khuzaima duka sun kawo wato ash-shatr sani minhuma وزيادة الثالثة للبيهقي قاري نأكو أتكين حديث أبراكت نيما البيهقي والرابع قال هدو له نبيهقي دني أما في رواية أو رواية الباكو تشيبا ولمسلم حكى مسلم دي وكذا أحمد حكى إمام أحمد ما وعنده الزيادة من قول ثابت رواية الإمام أحمد قال da aka samu magana sabitu ne wa hiya inda al-baihaqi aidan a riwayar baihaqi ma akwai ta الله أكبر ألباني كين وقد رجع الحافظ تبعا للبيهقي أن الزيادة الرابعة مدرجة في الحديث إمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني ما لما حديثي كان يا بي إمام البيهقي cewa ƙari na hudu a cikin hadisin nan wato mudraja ne shigar da shi aka yi a cikin hadisin nan wa annaha min marasil sabit yana daga cikin marasil wato na Imam sabit wa khalafahum ibn turkumani amma Imam ibn turkumani ya saba musu فذهب إلى أنها مسندة من رواية أبي رافع يشي آه وانا مغانا با مرسلة بچي تنا دا إسنادي چككيا شيني مسندة ترواية أبي رافع عن أبي هريرة لأنه كذلك في صحيح مسلم سبب من ابن التركمانية فداكا يشي يو أي حكا يزو أشكين صحيح مسلم لكن قول ثابت هذا سيدي وانا مغانا ثابت يؤيد ما ذهب إليه الأولون yana karfafa abin da mutanen farko suka tafi a kai al'awwala ne kai afan ba al'awwaluna ba an gane ko da imam al-waye na farko din bai haƙi da imam al-hafiz kenan shine al-awwalani magana suna karfafa su wa yuqawwihi kuma yana abin da ke karfafa zancen annal haditha warada min riwayat ibn abbas daga riwaya dan abbas ne hadisi ne wa laysa fihi hadhihi ziyadatu babu wannan kari akhrajahu at-tabarani fi al-mu'jam al-kabir imam at-tabarani ya fitar a cikin al-mu'jam al-kabir duk wannan littafai ne na hadisai ya kamata ce kana da su a laburarin ka a gida ka koma kai ta fafatawa na'am in ji albani yace na'am sabatar hadhihi ziyada aw ma'anaha wannan ƙari ɗin da ake ta magana ya tabbata ko ma'ananta musnadatan da isnadi cikakke fi hadithin akhar a wata riwaya gashi nan ana bi an yazid bin sabit wa kana akbar min zaid yazid bin sabit ya ruwaito kuma ya fi zaid girman shekaru qala yace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin mun fita tare da manzon Allah wata rana sallallahu alaihi wasallam falamma warada al-baqi'a yayin da ya zo baqiya baqiya sunan makabartar madina kenan baqi'ul gharqadi wannan makabarta da ake ce da ita baqi'a in ji bahaushe ko fa idza huwa bi qabrin jadidin annabi ya zo wannan kabari wannan makabarta sai ya ga wani sabon kabari fa sa'ala anhu sai ya tambaya ya ce wannan kabari na waye fa qalu fulanatu kukula fulanatu wance ce maulatu bani fulan baiwar wani qala fa arafaha kawai sai annabi ya gane ta ce a wance ina so ku gane kun ga ashe mace ce an ce fulanatu wance aka ce jayyid wa qala ala adantumuni biha me yasa ba ku sanar da ni cewa ta rasu ba qalu matat zuhran kaji wannan riwayar ku kula ya sa a bracket shine wannan ziyada ziyada da ake faɗa duk karatun kun sashi a cikin kausai ne baka guda biyu bracket kenan to wannan a wata riwayar babu ma ta zuhuran din nan ba a faɗi cewa da azhar bane amma a wannan riwayar da Imam Albani ya kawo to an ce da azhar ne wancan riwayar kuma an ce da daddare ne me yake faruwa labari in ya dade yana yaduwa akan iya samun canji wani in ya zo sai ya manta cikin bayani sai ce da azhar wani sai ya faɗi daidai ɗin wani kuma sai ya kuskure wa kunta qa'ilan sa'ima ya rasulullahi wannan mata ta rasu da rana a lokacin kana kailula qa'ilan kana kailula sa'ima kuma kana azumi Allahu akbar kailula yana kailula kwanciyar bayan rana ana so a rinka yin kailula wala ce qilu fa inna shayatin la taqil ku rinka baccin rana shaidanu ba sa yi baccin rana baccin bayan azhar kenan ko kuma bayan la'asar din yayi amma mu yanzu ba haushe wai mata ce suke tab bacci da rana sai ce mara sana'a a ai akwai mai sana'ar da ya gama sana'arsa zuwa azhar ya gama sana'arsa daga azhar har zuwa isha'i duk bonus ne to sai ka koma gida in kana so ka samu lafiya dan yana ƙara lafiya ka samu lokaci ka koma bayan azhar ka kwanta ka yi bacci awa biyu awa uku har zuwa la'asar la'asar ka shiga ban ɗaki ka yi wanka ka watsa ruwa ka fito wallahi ko wani ciwon kai da wani zazzabi da wahala ya rinka kama ka kuma da daddare ku ne dawaki masu sakowa da daddare saboda za ka samu wadataccen lokaci da za ka tashi kai kiyamun laili kula duk wanda yake kwanciya da rana yana bacci to tashin dare bai mai wahala amma duk wanda yake wahala da rana ya buga can ya fada nan ya buga can ya fada nan ya shiga nan ya shiga nan to wallahi da daddare kamar doya in ya zuba ai kwarai da gaske baya amfanuwa da wahala Aji akwai wanda daga, daga kujerarsa in ya ci abincin dare yana cin abinci in ya jingina kaga hakan nan sai dai kaji as-salatu khairun min an musamman in ya samu mace mara kirki ka sa akwai marasa kirki ce raba da shi ne tabbacin sa na ruwa da shi haka take faɗa a loda ka a barka sauro ya duk ya cinye ka barin bar ku kan na tsoratar da ku saboda wanda ba su rijista ba kar ku ce ko ana barin mutane ne a falo wallahi ana bari ita ce gaskiyar magana ana bari wallahi a haftin ya shi ba so a nan abin da nake so gane baccin nan na rana wani babi ne mai zaman kanshi wanda Allah ya hore masa yana da lokaci ko a shagonsa ne in dan ciniki yayi kasa dan samu gefen kujera ka dan danne haka kai haka dinnan ka dan rufe da yadda ake sa hulan nan ka toshe ka dan yi bacci ko na minti 30 wallahi yana da amfani kailula tana da amfani wanda kuma Allah ya jarabe shi da sana'ar sai lokacin ma ake fita to kaga wannan kuma shikenan Allah ya kiyaye hanya amma wanda yake da dama yayi wannan lokacin da muka je karatu jami'a a madina musulunci jami'ar musulunci ta madina muna ta mamakin cika mutanen nan ba su da aikin yin su ta bacci da rana duk kaga kowa ya kwanta jami'a ka ji shiru bayan azhar ba kaga kowa ba kowa sai dai ka ji AC kawai gaba ɗaya madina sai dai AC da ka kiwu kowa na ta bacci da rana wallahi mota ma mota ma idan ka fito da rana bayan azhar ana yin azhar ka nemi mota ma kowa ka tsaye da shi la la la no no no bacci yanda kaga baccin dare ma bai da muhimmanci a wurin su irin wannan kailular shiru ta ja matan najeriya sai ga idansa kyamas yana zare ido mu ma nan da mun dawo hutu ba ma iya sa amma wallahi malam yana da kyau ga wanda Allah ya hore masa ina ga saboda ilimi ne kuma wani abu ne mai amfani ga wanda Allah ya bashi dama yayi amfani da dama bacci da ranar nan yana da muhimmanci kwarai da gaske babban muhimmancinsa yana ƙara maka karsashin ka tashi kai kiyamun laili dan in ka karanta littafan da malamai suke magana akan kiyamun laili wato al-mu'in ala qiyamil layl abin da zai taimake ka akan kiyamun laili daga ciki mafi farko farko abin da suke faɗa suna cewa bacci da rana bacci da rana yana da amfani amma yanzu mu an bata abin waya in baka da aikin yi ne zaka yi to annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi suka ce kana kwance kuma ka'ilan kana mai kailula sa'iman kuma ga azumi fakarina an nu'ziyaka sai muka kyamaci mu cutar da kai a wata riwayar fakarina an nukizaka kar mu tashe ka qala fala tafalu annabi yace daga yau ka ku sake yin haka la yajuzu ta'khir al-bayani an waqti al-haja kenan la'arifan na mamata minkum mayyitun daga yau kar in taba sanin in samu labarin wani daga cikin ku ya mutu ma kuntu baina azhurikum matukar ina tsakaninku illa azantumuni bihi ba ce sai kun sanar da ni ko bacci nake a aika mun tashi Allahu akbar ko bacci nake lalle a sanar da ni ka duba yadda annabi ya damu da wannan al'ummar malam haka ake so a samu shugaba jagora wanda yake damuwa da mabiyansa wanda yake damuwa da mutanensa yace ku sanar da ni fa inna salati alaihi rahma babban dalilin da annabi yace ayi haka shine ni addu'a ta gari ga duk wani mamaci rahama ce ya kamata ku rinka fawwata ku rinka kubutar da wannan rahamar kawai dan ina yin bacci ku hana in zo ne addu'a ga wani mamaci daga yau kar wani ya mutu in dai ina nan ba a sanar da ni ba malam shi sa Allah ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce manzo Allah ba mu turo ka ba face rahama ce ga al'umma gaba daya yace a nuna mun kabarin summa atal qabar ya tafi kabarin fa safafna khalfahu mai riwaya yace sai muka yi sahu bayan annabi fa kabbara alaihi arba'a sai yayi kabbara guda hudu wannan hadisin malam dungurin gum din sa yana cikin sunanin nasa'i da imamu ibnu majah surwaito da ibnu hibban a cikin sayinsa da bai haƙi wasu yaƙul ibn maja tsarin jerin hadisin na ibn maja ne wannan wa ziyadatu ƙare-ƙaren ciki wannan ƙausi ƙausi bracket bracket din imam nasa'i ne ya kawo su wa isnadu wa indal jami'i sahihun ala sharti muslim duka malamai waɗannan da aka faɗa sun ruwaito hadisi fa sahihi ne a wajen su a bisa sharadin muslim na hudu an ba da ashabin nabi daga wani daga cikin sabon annabi ga abin da ya ce na'am idan hadisi aka ce daga wani daga cikin sahabbai ko ba a san sahabin ba inda sahabi ne ba matsala jahalatu sahaba la tadurru rashin sanin sahabi baya cutar da hadisi amma yanzu da daga cikin tabi'ai ne aka ce an babu tabi'ina to akwai kwashin mark a kwarai in dai tabi'i ne dole sai an gane waye amma sahabi kawai da aka ce sahabi yayi qualifying hadisi ya zama na kwarai inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيره غيره وأن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضرها من جيرانها وأمرهم ألا يدفنوها إن حدث بها حدث فيصلي عليها فتوفيت تلك امرأة تلك المرأة ليلا واحتملوها فأتوا بها مع الجنائز أو قال موضع الجنائز عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم ووجدوه قد نام بعد صلاة العشاء فكرهوا أن يهجدوا فكرهوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فصلوا عليها ثم انطلقوا بها فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضره من جيرانها فأخبروه خبرها وأنهم كرهوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم فعلتم انطلقوا فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنازة فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز أخرجه البيهقي بإسناد صحيح والنسائي مختصرا malam yake cewa wani daga cikin sabon annabi ya ruwaito wannan kisa ga abin da yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya'udu marda masakin almuslimin wa du'afaihim kujalai shin dabi'ar manzon Allah yana gaida marasa lafiya miskinan musulmi da masu raunin su me yasa aka aka ambaci miskinai a to inda ya gaida miskinai da masu raunin su masu kuɗi kamar min babu aula da masu matsayi da masu sarauta to talakawan ma bai kyale su ba kenan ɗabi'ar manzo Allah yana gaida marasa lafiya ku daina zuwa gaida marasa lafiya saboda kuɗin su za mu je mu gaida alaji saboda alaji ne ko amma ga wani makocin ku miskini talaka bawan Allah ya yi rashin lafiya wata da watanni yana kwance ba wanda ya ce masa uffa a tsaya a kofar gidansa ma a ce ya jikin wani ba za a yi ba saboda bayi da kuɗi wai yanzu a ƙasar nan wai kuɗi wai ita ce ita ce ID ka din la ilaha illallah ka kuɗi idan kana da kuɗi ana yi da kai in baka da kuɗi ba a yi da kai in da kuɗi ko bakin abu ne kace fari ne za a ce ai alaji fari ne saboda kana da kuɗi kai zalunci tunda kana da kuɗi ko kana da mulki ba zalunci bane kai rashin gaskiya tunda kana da kuɗi ba matsala baka zuwa gaida marasa lafiya ba matsala tunda kai mai kuɗi ne an yafe maka ɗabi'ar mutanen mu baka fita jana'iza i ba matsala ai mai kuɗi baya zuwa saboda kai mai kuɗi ne subhanallahi alazim mai jama'a suka mai da mutane kuɗi ka zo kai sallama ba za a amsa ma ba saboda kai talaka ne mai kuɗi kuma bai yi sallama ba ma fa ya zauce ana wa alaikum salam bai ma yi sallamar ba idan za ka yi mutane mu'amala kai musu mu'amala uniformly ma'ana kowa ka yi masa ka bashi hakkinsa da shari'ar musulunci ta bashi na'am addinin musulunci ya ce a girmama mai girma mai sarauta wajibi ne a bashi girmansa na sarauta mai mulki wajibi ne girmama shi da za a yi ba ɗaya bane da sauran mutane yanzu nan duk da muke tare da ku ku yan kwana ne miskinai ɗalibai in mun zo gaisa na gaji a lafiya ina abin nan sauransu amma yanzu inda wani yalla bai zai zo za mu gaisa dole zan dan abin nan ranka ya daɗe ko ba ga wani to sun ce sai an yi kuma suna da buƙatar a yi haka ɗin idan ba a yi ba matsala to kuma shari'a ba ta hana a girmama su ba ba a mai mulki ba a kiransa gatsau yanzu kai dan uwana ne abdullahi sunan kanci abdullahi yaya amma ranka daɗe mai gari ban isa in kira sunansa ba saboda abin sai dai a ce ranka daɗe ai kun ce kaza bi damiril jam'i haka ake yi shari'a ta ce a ba su girman su ina gaya muku wannan manzon Allah yana girmama manyan baki manyan baki yanzu idan masarauta ko masu mulki ko masu matsayi in suka zo masa daga wani gari sarakuna ko da ba musulmi bane sahabbai suka ce kar ku ga yadda annabi yake tarban su saboda ai su a garin su manya ne to bai kamata su zo nan kuma su ga kamar addini yana rage musu girma ba yanzu wani dan akan baka bashi girman ba sai ya ƙi ya fahimci sunnar ce a kai rabu da su wannan sun raina hankalin mutane ba sa girman mutane na'am ba a dai durƙuso dan sunna baya durƙuso dan durƙuso ba addini bane yawa amma za a dunkule ranka ya dade a tsaye fa ba wai haka ba a tsaye ranka ya dade Allah ƙara karama Allah ƙara girma wani kuma ya zo zubewa zai saya sujada to wannan kuma ba addini bane ba a durkusa wani ba a lankwasa wani gaba in ba Allah ba Allah ne ake Allahu akbar ruku'i sami Allahu liman hamidahu sai shi Allahu akbar sujada sai Allah Allahu akbar sai shi zaman tahiya sai shi Allah ake shi kadai la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna kar ku sujuda wa rana ko wata ba sani ko ana fahimta na mumtaz so a bawa kowane mai girma girma dan an ce mai kuɗi mai kuɗi ko mai mulki ba wai ana rage mai daraja bane duk a ba su girman su amma kuma kada a nuna su su ne mutane sauran kuma ba mutane bane wannan shine ba daidai ba ina gaya maka wannan ko a gidanku ka lura in ba sa'a aka ce ba in yayanka ya fi ka kuɗi ko kaninka ya fi ka kuɗi wallahi ko shawara ba za da kai ba kanwar ka za a bayar sai a kira kaninka a yi shawara da shi kai kana can kana gararan ba sai dai ka ji labari an bayar da ita ya za a ce ai babanka ya kira kaninka sun yi shawara tuntunin an bayar da ita mai laifinka talauci ko kannan ka in ka dawo gida wallahi ko kofa bara a bude ma saboda baka da kuɗi ha wannan rayuwar wanda bai fahimce ta ba zai sha wahala Allah ya gyara mana Allah ba mu kuɗi mai albarka to wannan kenan annabi yana zuwa gaida su don Allah jama'a rinka gaida miskinai a rinka gaida talakawa ko an san mutum ko ba a san shi ba in ba lafiya a ji a gaishe shi ko a anguwa ko a ina ne wa yattabi'u jana'izahum ba ma wannan ba gawa ma iya bi na waɗannan miskinai da'ifai wala yusalli alaihim ghairuhu kuma wannan miskinai da da'ifai ba wanda yake yi musu sallar jana'iza in ba annabi ba waɗannan fa maganganu ne wato masu amfani inda za ku zurfa tunani ku gane su wai cewa talaucin mutum baya sa annabi iki masa sallah ko kuma rashin matsayin mutum ba a ce ai shi manzon Allah sallar gawarsa ta manya yake yi a kowa jariri mace namiji yana zuwa musu sallah wa annam ra'atan miskinatan wata mace miskiniya mabukaciya talaka min ahalil awali wacce take unguwar awali cikin mutanen awali wata unguwa ce a madina awali ɗala sakamuha ta yi cuta ya tsawaita shine sakam manzo Allah ya kasance yana tambaya a kanta ku duba maganganu masu tsada fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala anha man hadaraha min jiraniha makotanta sai annabi ya ce yaya jikin wance miskiniya talaka mabukaciya amma annabi yana tambaya a kanta wa amarahum Allah ya finuha in hadasa biha hadasun annabi ya ce idan mai faruwa ya faru a kanta wannan kinaya ne ba za a ce wa in ta mutu ba saboda a kau da lamiri annabi ya ce in hadasa biha hadasun in dan abun faruwa ya faru menene faruwar kwanciya mutuwa ya ce kada wani ya mata sallah in ba ne fa yusalli alaiha ni zan mata sallah ana nan kuma fatuwat tilkan laila tilka mar'a almar'atu laylan wannan mata kuma sai ta mutu da daddare wata ran bayan ya ga wasu jawabin wata ran da daddare Allah mata rasuwa wata maluha suka dauke ta fa ta biya ma aljana'iz suka dauko ta suka kawo ta wurin da ake yin sallar jana'iza ma aljana'iz wurin da ake sallar jana'iza a masallacin annabi akwai wajen masallaci anan ake duk jana'iza an kawo ta anan ake binne ai ai afwan ake mata sallah أو قال موضع الجنائز كم رواية عند أكي إنسال الجنائز عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عديد مسلا تشم الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره an kawo ta dan annabi ya mutu sallah kamar yadda umarce su kawai sai suka samu manzon Allah ya yi bacci bayan isha'i ne dan manzon Allah bayan isha'i ke kwanciya a baya dogon hira annabi ba la ashe sa aka ce dare yana gi gidansa yake shiga yana sallar isha'i in dai ba wani sulhu ko wani abu ba yana gida da ni ne da kai muna can muna buge buge an zagaya can an shiga nan mata suna ta gyangyaɗi suna jiran mu suna ta kashe sauro suna jira kuma ba a bada ma maganin sauran ba annabi da yayi isha'i gida yake shiga kuma wannan ya fi daɗi ga wanda Allah ya masa arziki yake da dama ba wai sana'arsa ta shafi dalle ba zaman lafiya ka kana yin isha'i shiga gida su ma na gidan suna da haƙƙi ba ce aka da ka shiga kwanta ba amma dai shiga gida kaga dawowan kowa kaga kwanciyar kowa yana da daɗi ga wanda Allah ya masa arziki yana komawa da wuri ya shiga gida yana da daɗi ku yi wannan ina gaya muku saboda ku matasa ne ba ku yi aure ba galiban iya da amfani iya da amfani amma akwai mai uzuri yanayin aikinsa yanayin sana'arsa amma kawai wai mutum daga nan fa sai ya tafi hira mariri yana wai a mariri yake hira a nan zai ci abinci da maciya da abokanansa bayan an gama fa sai ya buga abin hawa ya tafi mariri a can majalisarsa take mariri ina faɗin mariri ma na wuri ne mai nisa saboda waɗanda suke ganin mu a nesa wuri mai nisa mutum a can zai hira ba zai taho ba abokanansa wa da kanesa ba kake a ba komai mu ci gaba inda karfe sha biyu yan sanda ma masu karɓar naira ashirin sun gama tashi sun tafi sannan zai zo ya hawo hanya in wani abu ya je same ka ba in wata fitina ta faru ba me wannan kuma ya bar iyali a gida ba mace mai wahala a duniya irin matar bahaushe ba fulatani wallahi muna shiga hakkin matan nan da yawa ina gaya mu da yawa sai dai Allah ya yafe mana ba wai na ce mana ba saboda abin nan fahimta lamiri ne na yawa dan wani sai ce malama yana yi kenan haka za a yi mun kaga mun dade wa'azi muka je kuma wa'azin ai zai taimaka mun su ma matan ko kuwa ba da shi za a dan tutura a samu aljanna ba yawa to wannan shine ai wa'azi kan ya halatta ko tayyib mala annabi yayi bacci fakariyu ayu hajjidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka kyamaci yuhajjidu kalmar yuhajjidu yuqidu kenan suka kyamaci su tashi manzon Allah wannan min kalimatul afzad ake ce da ita kawai mutane suka ce kai mu yi mata sallah tunda annabi ya kwanta gaskiya bai kamata mu tashe shi ba sun man talaqu biya suka mata sallah suka tafi falamma asba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya waye gari sai tambayi ina matan nan wanda ya halarci waranta cikin makota tunda bai da labarin mata rasu makotanta dai sai ce kai ya labarin wance fa akhbaru khabara suka ce ya je Allah ya mata rasuwa muka kawo ta kayi bacci muka yi mata sallah wannan kari wa an yuhajjidu rasulullahi suka ce mun kyamaci mu tashe ka manzo Allah yake ce wali ma fa'altum yace dan me yasa kuka yi haka in taliqu ku tashi mu tafi famtalaku suka tafi ma'ar suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta kamu ala qabriya tiryam tiryam tiryam sai da suka tsaya akan kabarinta fa saffu wara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka sahu a bayansa kaga dai har yanzu ana da karfafa cewa wanda fa bai samu yayi wa wani sallah ba ba laifi ya ɗebi abokanansa su je su raka shi je wa wannan gawar sallah a gindin kabarinta kama yusaffu lis-salati ala al-janaiz ala al-janaza kamar yadda ake yin sahun sallar jana'iza fa sallah عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يمت صلى وكبر أرباني يمت كبر خدو كما يكبر على الجنائز كما يدعي أكي وجنائز كبر كدو ما لم متأيي درجة وأن حديث إمام البيهقي يرويته إسنادي إن كنتشي ده إمام النسائي to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana waɗannan ɗabi'u na ƙwarai wadda za mu iya tsintansu na farko ku lura gaida marasa lafiya miskinai talakawa bayan wannan raka gawarsu yana da kyau a rinka raka gawa ka yi kokari in an yi mutuwa a unguwa a rinka ganin ka dan uwana akwai wanda ba sa son zuwa jana'iza ba sa son zuwa mutuwa to yanzu ba za ka yi tunani ba ya kai bawan Allah dan uwana kai ranar da ka mutu in kowa ya makale a gida yaya abin zai yawan jama'an fa alheri ne amma wani abin da ya tsana gayyatar mutuwa kuma yawancin mutuwa da ake da safe ake yi za ku lura da wannan yawa yawan mutuwa sai dai kaga da sassafe an ce kamun za a tafi kamun an kai yara makaranta kafin a tafi wurin aiki da wahala kaga an yi mutuwa bayan azhar an kai ta bayan azhar ana yi amma ba yawa wasu ba sa son zuwa duk wanda yake so a cika bayansa bayan ya kwanta to ya rinka zuwa yana cika bayan wani wanda ko baya son ya samu jama'a bayan ya mutu to irin ka cewa gawakin mutane dan uwana mai sauraro na matsayinka kada ya hara ka zuwa jana'iza kudinka kai ya hana ka fita jana'iza wallahi in an yi mutuwa ka fita don wata ran taka gawa za a fitar a makara sarautarka kada ka yadda babu aya ba hadisin da da ta ce ba sarake kai ya fita jana'iza babu ba mai sarautar da ya wuce annabi babu shi gashi yanzu a karatu mun karanta annabi yana fita bal ma talakawan ma ba mai musu sallah ma in ba shi ba da miskinan ba mai musu sallah in ba shi ba so kada wani matsayi ya hana ka yanzu wani ma dan aiki ma zai samu da ya dan fara aiki ya dan sai yar mota mai haske ya daina fita ko masallacin unguwarsu baya zuwa ka duba masallatai ya sai ga galiban masu cika masallatan nan miskinai ne mabukata masu ɗan dama dama masu maikon suna gida matansu sun hana su fita wani baya fita no wai an yi magana a malam for security purpose wannan security purpose ɗin yana haɗa abubuwa da yawa kan kawai mutum ya yi abin sai ce a ba zai fita sallah ba saboda yanayin security kuma amma fa yanayin security fa bai hana shi tafi kasuwa neman kuɗi ba kasuwa gidan arbati kowa da kowa iya zuwa wannan ba matsala amma masallaci da zai fita wasu a saboda yanayin security taron su da suke yi baya hana je yana zuwa amma sallah ne ba zai fita ba security purpose akwai security purpose a kabari wallahi an fahimce ni yawwa so a takaicen takaicewa yan uwana wannan in mun dunkule riwayoyin nan gaba daya yana nuna mana wannan matar dai mace ce kawai wannan matar mece ce mace ce mace ce abu na ƙarshe saboda lokaci man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alaihi salatul hadiri duk mutumin da ya mutu a wani gari ba wanda zai mai sallah to shi ma ana yi mai sallar jana'iza shine salatul ghaib wanda sai wani sati za mu kwakale ta gaba daya فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب wanda ya mutu a wani gari ba a yi mai sallah ba watakila garin ba na musulmi ba ne watakila na musulmi ne akwai sakaci yanzu da yawa ana samun mutane su mutu a sa su a mutuware ba a samu dangin su ba a samu yan uwansu ba in yan mutuware sun gaji da ajiyar su sai a ɗebe su aje a kai su abun ne su ba fiye musu sallah ba a da yawa yawan asibitoci allahumma illa ana samun wasu asibitocin da shugabannin asibitocin musulmi ne suna ba da doka da ka'ida kar abun ne wani musulmi ba a yi masa sallah ba amma da yawa akwai inda ake tattara su an yi hadari ba a san waye danginka ba a wani gari a tsakanin lagos da ibadan an fada an mutu yan uwanka ba su da halin da za su bi gawar waya kawai aka bugo a ce kawai ku binne shi a can haka za su tukuikuya muku dan uwa su je su tukuikuya su binne shi a gindin bishiya kawai shikenan to wannan in kun ba ku da garantin amma sallah ku tsaya ku tada sallar jana'iza a unguwa ku yi mai sallah wannan muhimmin jiddan saboda sallar nan fa aba ce mai tsada da dan adam yake cin ribar ta bayan ya mutu idan ba kuma yi wannan sallah ba kun tauye shi ba karamin tauyewa ba li salati nabi sallallahu alaihi wasallam najashai saboda annabi yayi wa wani sarki najashi zamu ji tarihin sati mai zuwa insha Allah wa qad rawaha jama'atun min ashabihi da yawa cikin sahabban annabi sun ruwaito yazidu ba'dhum ala ba'd sashin su yana ƙari a bisa sashi so insha Allah ta'ala wani sati abin da zamu dora akai shine hukuncin yi wa wani sallah baya nan yanzu kamar a nan masallacin mu tashi mu kabbara sallar jana'iza wani baya nan shine salatul ghaib abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa